قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ka ce wa waɗannan mashirkai ya kai wannan annabi ni ina kan hujja bayyananniya daga ubangijina ba a kan son zuciya nake ba ku kuma kun ta wannan hujja amma ku sani abin da kuke gaugawar neman azaba da ayoyin da suka saba wa al'ada ba sa hannuna Kaɗai suna hannun Allah ne kuma dukkan hukunci har da abin da kuka nema na Allah ne shi kadai. Allah yana faɗar gaskiya yana hukunci da ita, kuma shi ne mafi alheri wanda yake bayyana gaskiya, ya tantance mai gaskiya da mabarnaci.